iya sauraron mu a birnin Yamai na Yau Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu a yanar gizo ta voahausa.com ko kuma a sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. daga watan Agusta na shekarar 2024 shirin yau na gobe ya da zango ne a Najeriya. Inda wakiliyar mu a can Binta Ibrahim ta tattauna da bakin da ta gayyato a cikin shirin domin tattauna maudu'inmu na yau wato haƙuri da juna a halin kuncin rayuwa da ake ciki. Akwai kuma tattaunawa da wasu matasa da suka zo na Amurka ƙarƙashin wani shiri da ake ce mayale. Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafi da wani girki mai ƙayatarwa a ɓangaren ƙwalama. Don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. ku mutanen arewa zamani ya canza a lokacin sadauna ta lewa an yi shugabanni masu kishin mutanensu. Haka yake masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba yanzu zan ja gefe in barku da wakiliyar tamu a Kaduna Binta Ibrahim. Binta gare ki. A bisa halin da ake ciki a yanzu ya zama wajibi mu ƙara haƙuri da junanmu da yi wa juna uzuri tun ba ma a tsakanin ma'aurata ba. Wannan lokaci ne na kai zuciya nesa da kuma ƙarfafawa juna gwiwa. A ajin namu na yau za mu tattauna ne akan yadda waɗansu ma'auratan ke nuna ƙosa ko gajen haƙuri a bisa dalilan kuskuren fahimta tsakanin ma'auratan wanda a wannan lokacin ka iya haifar da kasa kasi a tsakani. To a cikin ajin namu mun tattauna tare da baƙi akan dalilan da ke haifar da hakan wanda yake hana yin uzuri a tsakanin ma'auratan musamman ta bangaren cefane. sa'annan muna da baƙi a ta bangaren gwaninmu inda muryar Amurka ta yi baƙi daga cikin ɗaliban da ake baiwa horo akan shugabanci da kuma haɓaka kasuwanci tsakanin ɗalibai matasa daga nahiyoyi daban-daban wanda ƙasar Amurka ta ɗauki nauyin shirin wanda ake wa lakabi da Yale World Fellowship. Daga bisani za mu leƙa madafa don mu kwashi girki. To bari mu shiga cikin ajin tattaunawa namu. A yau za mu tattauna ne akan halin matsa rayuwa da ake fuskanta a Najeriya. Wannan hali ba sabon abu bane an kwana biyu a cikinsa musamman ga waɗanda suke da iyali abu ne wanda yake sa dogon tunani ko in ma yana kawo musu matsalolin da har rabuwan aure yana kawowa. Muna tare ne da mata da maza inda za mu tattauna da su akan wannan matsala. menene dalilan da ya sa mace ba ta iya yin haƙuri kuma ba ta iya jure talaucin ɗakin miji amma kuma take iya jure ɗakin iyayenta akwai karimatu ma'aza abdulsalam da kuma khadija sa'ad muhammad wacce take eh, mai ba da shawarwari ne ga mata da kuma zamantakewar aure sai kuma a bangaren maza muna tare ne da malam abubakar umar da kuma malam babangida abdullahi to bari fara da matan karimatu assalamu alaikum rahmatullah To wani al'amari dai haka yake kamar yadda kika faɗa. Za ki ga mu mata muna da matsala da damuwa. Za ki ga mace miji ya rabu da ita ya sake ta. Ta dawo gidan iyayenta ta yi haƙuri. kila ɗakin uwarta ma ciki ɗaya ne ta zauna ga uwan ga uban ga ƙannanta kuma ta yi haƙuri sannan kuma duk abin da ya kawo shi za a ci har in ta ji ƙannanta ma suna ƙorafi ta rika tausa su amma da a ce tana ɗakin mijinta na sai ki ana cewa ga ni ga yara biyu ya zo ya aje na ɗaki ciki ɗaya ƙorafi yana zuwa. me yasa kuke da rashin haƙuri irin haka. kawai ba a duba lokaci domin ita mace abin da ake so ta rika duba da zamani me zamani ya zo da shi kuma an ce duk abin da zamani ya zo da shi ma an shi mai hakuri to sai mu gaza haƙuri ɗin ne kawai amma da a ce ana yin haƙuri tana duba in ta duba aka ce in kai na da nama ka shafa naka ka ji idan kin ga mijinki ya gaza to kalla gidanku idan kin ga mahaifinki ya rike komai zamzam to shine sai ki dace kila mijin ya kasa miki akwai kuma matan ma da zaki ga kila ba mazajen wani mijin ne ma ya rasu an batta ga 'ya'ya mun zaki ga ta yi haƙuri tana ta gwagwarmaya na rayuwa domin ta ga ta cire ita da 'ya'yanta. Mm. Amma da wani zai zo ya ɗan lallaɓa haƙƙin fa ba a wuyan shi yake ba. ya ce yau ya aure ta sai ce tana cewa ya kuntata dan ya gaba 'ya'yan shi gaskiya irin wannan ba shi da kyau mu mata muna samun matsaloli da dama irin haka wato in ku ɗaya ne kun iya zama hakan nan mm. amma da zaran wani ya zo ya ce bari ya kawo ɗan ka eh. sai kuma ka je kana neman ka kallafa mishi wani abu wanda yake akwai dama Allah ya riga ya kallafa mishi an ce haƙƙin shi ne ciyarwa da shayarwa da wurin zama to haƙƙin shi ne sai a duba akwai idan babu to dole sai ya zama sai a yi haƙuri a tare a tallafa da kai da mijin ku tare ku zauna lafiya in ya kawo ki kawo shi yasa kullum ake kira ga mata a ce su kama sana'a domin a samu irin wannan abin da ake so a samu. Malam ban je wurin ka an ce rai dangin gora ne yana son hutu kuma baki an ce in ya saba da abin kwaɗayi din na ana dan neman abin da za a jefa an ce wani lokaci da gangan kuke yi saboda dai kawai kuntata musu akwai din sai ku maƙe ku ce wai ai halin rayuwa yanzu ana cikin kunci saboda hakan an saba cin shinkafa ana sa nama yanzu sai dai ta sha fatan tsaki. Kowa da irin ra'ayinsa. amma ni a na ba wani namiji da zai kama hanya ya je ya nemi mace tana gidansu tana budurwa yana santa ya je ga iyayenta ya biya sadaki ya kaya a ɗaura mishi aure ya ɗauko ta ya kawo ta gidansa amma a ce wai abincin da zai bata ya koma ya ci awa ba zai bata ba shi sai je ci mai daɗi ya dawo ya batta da abu. To ba irin su ne kenan? Akwai amma irin wa'annan mafi yawancin ba zan ci miki babu ba. amma irin waɗanda mafi yawancin za ga an kai wani tsawon lokaci an ɗebi wani lokaci mai tsawo na akwai lokacin zaɓi ba da kuna tare da mace kun yi auren kai da ita kuna da ɗaya za ga soyayya biyu uku da zaran ka fara hudu biyar shida to soyayyen ya tashi a kanka ya kuma ka ƴaƴanka daga nan ko abinci ka dawo ba ta ta zuba maka abinci take ba tana fita ƴaƴanta ne in ruwan wanka ne gari ya waye kai kana so ka fita aiki ga ma take yaran nan fa za su makaranta ita ta yara take ba ta kanka ba to kaga ba abin da ya kamar ya kai ta kanka kai ma to ƴaƴan ba naka bane su ma kishin su kuke yin yaran a ba kishin su ake ba ba maganar kishi bane gaskiya ne amma to kai ka tafi aiki an ce ba ta kai da ta kai aiki mm. lokacin ka fa ƴaƴan nan komi za ga amma maka ta kai ne mun farko to shi din ne to kuma sai aka zo aka samu wasu yanzu kuma ta kansa ake soyayyan ta tashi akan ka ta ragu ta koma kan wa'annan yara to me ya rage maka sai kai ta kanka in ka ɗebi ruwan sanyi ka watsa ka fita kida sai a ganka teburin mai shayi ka ce a zuba maka riga ba ka ga malam wani ce a baro a gida mm. bai karya a gida ba zo na karya ba sun kuma dole ta sa ka karya ba duk magidancin jirgin yana karya a wajen mai shayi in dai ba yana aikin sa ba ka fito da wuri ba ko abin nan Allah dole ta kai shi ka so ka zauna a gida yadda zaka ci mai kyau yaran ka su ci mai kyau yadda zaka ci mai kyau mata ka ci mai kyau zaka so haka amma yanayin gidanka shi kan ba da yanayin gidajen mazaje na su ki kan ba su daman fita su je waje su ci abin da suke so don ba zai yi fito gida ba ki kyautata min ba sannan in zo in ci mummunan abinci in rame ga wahalan neman abinci sannan kullum kuma dan waya kamar kin gora ba zai yiwu ba to ga mata dai kowane gida gida ne amma ɗakin mijinta wai ya fi gidan Obama aka ce to amma kuma ta ta an hana ta kuɗin cefane ne an fake da cewa yanayin gari ne to kowa san zafin gari in ce magana a ce ki duba gidan mahaifinki akwai ne wani lokaci sun ce har da gori kuke haɗa musu malam baban gida. To yanayin rayuwa ba abin da ba zai kawo ba ta iya kin san wani lokaci ku mata iyayenmu ne amma wani lokaci yanayin halayyar ku ba zai zama ɗaya ba wasu matan kullum damuwarsu a ci daɗi kawai. Ba san babu ba. akwai lokacin da za a samu kuɗi akwai lokacin da ba za a samu ba ita dai kullum a samu su samu a ci a dafa dankali da kwai dankalin ma na turawa in ka kawo na hausa za a ce to ai gidan mu shi muke ci ya za ka mi wannan dankalin kamata ya kami dankali na zamani na bature wanda zan soya kuma yanzu dai yanayin rayuwa nawa ake sai da kwai ana sai da shi wajen dubu biyar dankalin nan yanzu kwanan nan ne ma ya dan fado sabanin shekarun baya so yanayin mata na wannan zamanin gaskiya suna tattare da kalubale wani ma za ki ga ko wani abin da ya faru just recent wani ne yake min taɗi yana da irin gidan cin abincin nan sai ke sha'awan ƴaƴansa sun dan girma su dinga dan sakawa irin kafafen sada zumunta na zamani su dinga tallan gidan abinci ah daji wani ya zabi a gani gidan abinci kake sara sai ke mamaki da gidan abincin nan ya dauke sponsorin din su har aka je jami'a suka girma amma yanzu ba za su iya mishi advertising wannan gidan abincin saboda suna kunya to ya yake ganin irin wannan yarinya da ta je gidan miji mm. kai rashin sa'a ga ta dankalin hausa ai garshe sai dai ku gaure kuna ta dambe da sauransu ko kawo rogo ka ce ta bari ko kuma ka kawo rogo ko kuma a ce kayan rashin sa'a ranar ka fita baka samu ba da makamantan irin wannan abubuwan to gaskiyar magana yanayin rayuwar matan wannan zamanin ba duka aka zama ɗaya ba amma da yawan su sukan shigo da wata rayuwa da suka kwafo daga wajen wasu mutane daban wanda ba yanayin al'adunmu ba so ina ganin gaskiyar magana akwai gyara kwarai da gaske to ai da yake duniya ta riga ta zama kamar a tafin mu suke da kai magana kan dankali da rogo sai na tuna da cewa yanzu ai shi kamar da dai ake tunanin kamar abincin talaka ne amma yanzu shi ma ya tsefe ya graduate ya zama babban harka sannan ku sannan ku mutanen arewa na kwana ina tunani a lokacin sadauna ta faballewa an yi shugabanni masu kishin mutanensu. Zaman karuwa, zaman cigabawa, zaman ban sha'awa, shugabanni masu aiki kamar bayi. Ina masu mulkin 'yan arewa, ku tashi ku farka 'yan arewa, ku duba matasa. To ma dalla masu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari in sake koma gabin da Ibrahim inda za ta dora daga inda ta tsaya. To Khadija kowane lokaci mata idan za su yi aure musamman budurwa idan za a aurar ita ta kosa ta kan yi Allah Allah cewa za ta samu yancin kanta za ta je gida in za ta baje nan ana takura mata an sa mata ido a gidan iyayenta to ta je gida sai ta ji kuma ila ma hagara can ma'ana ya kila bata samu abin da take so ba ko wanda take tunani da mafarki hmm. kina ganin ba shi yasa matan suke iya yin bore ba ganin cewa kila ga abin da take tunanin kila za ta gani kuma ta je ta samu kila gidan babanta ma kila dan farar mashi Eto, eh uh, muna iya ɗaukan abun ko ta ɓangare guda biyu ana samun haka. Duk wata yarinya da za a ma aure amma za ta je gidan miji tana tunani 'yanci ne. Gidan kuma dama ana sa rai ko kuma in ce a ma kyautatuwan tsarin aure haka aka fi so duk yaro idan zai yi aure ya zama ya samu fiye da inda ya fito sun so samu ne hmm. idan kuma ba a samu wannan bato ya zama kai da kai da gidan iyaye hmm. domin ana ma ba da shawara kar a je ƙasa da gidan iyaye domin da wahala auren ya ɗore saboda yaro zai ga abin da bai saba ba zai ga kila wahalan gidan da zai je ya fi na gidan iyayen shi to sai ya kasa zama to idan ba a samu ainihin abin da ake bukata ba wato ajin ko in ce jin daɗin ya fi na gidan iyaye to wasu yaran sukan zama irin abin da ake cewa disappointed sai mutum ya ji irin a zuciyar shi ka irin ai bai zaci irin abin da zai tarar ba kenan mm. kamar yadda karimatu ta faɗa ba a ba dama yaro orientation ba tun kafin ya tafi mm. so da ya je ya ga bai gani ba wani sai ga tun daga nan ma auren ya fita kanshi to kin ga sai a dawo magana da malam abubakar yi na cewa mace ta fita daga sabgan yi maka hidimomi saboda tana ganin baka iya yi mata wasu abubuwa wanda ita take bukata ko ta sa rai za ka rinka yi mata a gidan auren to wannan ma yana kawo matsala gaskiya a zamantakewa to sannan sai kuma waɗanda su za mu iya cewa suka kwana biyu a gidan miji su abin da ya sa ba sa iya daurewa mace gani take yi dama ai komai aikinka ne kai mata saboda haka maganan ka kawo wani uzurin cewa ba za ka iya yi ba saboda wani dalili ita ba matsalanta bane matsalanka ne kuma tana ganin cewa lokacin da take gidan babanta in tana gidan babanta ai tana ganin akwai wasu hidimomi wanda ba ita take yi ba ban san ko kun fahimta ba mm. a gidan miji akwai wasu responsibility da yake kan mace wanda na aikace aikace wanda hidiman mijin ne so shi yasa take ganin tunda tana yin nata kai ma dole ne kai naka kawai kuma ba za ta iya yin hakuri ba a mm, tunani irin na mata yawwa shi mm. ita tana maka hidima amma a gidan mahaifinta wa za ta ma hidima ba wanda za ta ma hidima saboda ba gidan mijinta ne. a fahimta amma wannan teritorin ta ne nan ne take sarauta saboda haka ita ma tana wasu abubuwa saboda jin daɗin ka kai ma ya kamata ya zama wasu abubuwa ka cika to ba a samun daidaito wurin fahimtar cewa in an samu canji ya kamata a amfani da abin da yake e, samamme ba wai dole sai abin da aka saba ba kamar yanzu halin da ake ciki kowa ya sani sai ka duba kama kanka adalci kai ma mijin adalci da lokacin da ba a yanayin da ake ba kenan yana yi ko bai yi to yanzu idan ya zo ya ce bai iyawa ya kamata a mai uzuri tun da da ya yi lokacin da yake da halin da zai iya yi malama karimatu bari mu zo a fagen mu na ƙarshe a daidai halin da ake ciki dinnan na matsin tattalin arziki da komai ma yayi tsada dinnan wani shawara za a iya ba wa mata akan daidai wannan lokacin sai su darajar wannan gida da suke ci da gidan irin kokarin da da fafutukan da shi mijin yake wurin nemowa kamar yadda suke daga wa iyayen su kafa. Haka. To shawaran da za mu ba su kamar kullum dama mu ban saba da shawaran ne game da zamantakewa. Kamar rana mun yi wani kes da malama Khadija ko kuma ce ita ta yi wani kes da aka kai karshe ita ba ta da matsala wai kawai wai nama ne bai kawo. ta tambaye ta ba abinci ne ta ce akwai ba kaza eh akwai to nama ne kawai matsala wai eh har ma da aka buga aka raya aka kai gwauro aka kai mariya ta ce wai tana ganin wai ya bullo da wani hanya ne don yana so ya sake ta shine yake burkutowa da wasu abubuwa aka tambaye ta to ba kya duba da irin wannan canjin ne da aka samu na wannan zamanin ya sa ya haka ta ce a ita sam ita ko tana kawai zuciyarta tana gaya mata kamar fa so yake dai ya rabu da ita ne shi ya sa ya daina haka to saboda haka ina jan hankali ga mata idan har kin san mijinki a da to ya kamata ki san shi a yanzu dan akwai abin da za a zo a ce ma mijinki ya aikata kaza ki daka tsalle ki buga kafa ki ce mijina ba zai aikata kaza ba me yasa saboda na san shi na san ko shi waye to ana ba maza shawarwari kowane lokaci cewa su dinga kai zuciya nesa kuma su dinga hakuri. wala hmm. abu wani fata kake da shi ganin cewa mata sun zauna a gidajen su wannan matsin da ake samu baya kawo rabuwan aure da matsaloli a cikin gidaje to gaskiya abin da zan baiwa mata shawara shine Allah ya saka mu iya mu da alkhairi tukuna da suka haife mu su sun dauki aure ne a matsayin ibada in kika ɗauki aure a matsayin ibada duk wahal da zaki tadda a gidan miji ki ɗauka cewa ibada kike in kika bar duniya zaki je ki tadda sakamako a lahira amma a sakamako a tunanin da ake a yanzu na matan yanzu cewa aure harka ce ta jin daɗi ki in biki ga fal a gidan miji ba to ba za ki zauna ba ba ta miya ba akwai matsala dan Allah bai alƙawarin cewa sai ya ba tara mu kowa dukiya ba kuma ko cewa cewa Allah ya cewa kai ka ciyar daidai da abin da Allah ya baka shawara daga bakin mai ba da shawara A to shawaran da zan ba ma'aurata shine na farko kullum ana cewa yana da kyau ya zama akwai fahimta tsakanin miji da mata domin duka wannan matsalan na bangaren mazan da bangaren matan rashin fahimta yake kawowa da kuma rashin tattaunawa mm. shi tattaunawa yana sa mutum ya dawo cikin hankalin shi kuma ka rika nuna ma mace misalai wanda jikinta zai yi sanyi da za ta gane wasu al'amura yadda suke da yawan mazaje suna da ɗabi'an ɓoye-ɓoye da samun su da ma halin da suke ciki gaba ɗaya na sani akwai maza waɗanda suke da halitta masu miskilanci akwai waɗanda kuma suke ganin ba matsalaki ba bace Matsalaki shine kawai ki tambaya abu a baki to da yawa duk mazan da suka ma matan su wannan tarbiyyar su suka fi shan wahala musamman a irin lokacin yanzu mm. saboda ita ba za ta iya fitowa ta faɗi waye mijinta ba ita kawai abin da ta sani shine in ta ga ya kawo to yana da shi to wata ran mm. bata sani ba in bai kawo ba bai mugunta ne ko dan sun yi fada ne ko me ya faru kamar yanzu wannan yanayin da ake ciki sai ka zaunar da iyalin ka duka ba ma mata kadai ba har da yaya shi yasa wannan abin da ake ce ma family time mu da muke ba da shawara muna karfafa shi ba kar ka bari da kai da matanka sakon ka zuwa 'ya'yanka matanka ne kadai za ta yi ta isarwa saboda za ta isar ba daidai ba amma idan kuna zama kuna da'ira da kanka zaka kawo magana yara ku yi hakuri an saba baku ku kuɗin tara yanzu kun ga an rage halin da ake ciki ba ni da kuɗi ku rika ma baban ku addu'a Allah ya sa a san kun ga sun ji to a hankali yara za su iya fahimtar me ake ciki har wata ran su ba ma maman shawara da kanta wata kuma idan ka zaunar da ita ka gaya mata saboda ta fahimce ka cewa ku yi haƙuri baban ku bai da kuɗi amma in ya samu za a kai kuɗin makaranta ku je ku ce ai haƙuri za a mm. ka saboda me ka fahimtar da ita kuma har ga Allah a zuciyanta ta yadda to amma namijin da baka san samun shi ba baka san rashin samun shi ba shi samu ba wai yana nufin ka zo ka ce ma mace ana biya na albashi dubu ashirin ba mm. ba shi ne ake nufi ba lokacin da kake da walwala zaka iya ce mata kai wance na samu wani dan kuɗi ko akwai wani abu da za a yi to za ta ji da kai da ita abu ɗaya ne su kuma bangaren mata yana da ya kyau mata su ƙara haƙuri yanda aka yi miki kike amarya maganar Allah ba zai yiwu bayan kin haifa ƴaƴa goma a ce haka za a ci gaba ba wasu suna iya samun fiye da haka idan Allah ya ma mazajen su arziki to idan hakan bai samu ba ya kamata a makai adalci mutum ne yana ciyar da keke ɗaya yanzu kun dawo ku uku kun dawo ku hudu ku biyar aikin nan da kika aure shi yana yi har gobe shi yake mm. saboda Allah ta ina zaki yi tunani idan kullum za a karya ne da dankali da kwai da agadi gobe ma ki tunanin cewa shi ne za a ƙara yi da yanda tsadar rayuwa ya yi mata ba kuma kanku adalci ba sannan ni ina ƙara jaddada ma mata duk daɗin gidan uba gidan miji ya fi wannan gaskiya ne duk gatan da za a maka a gidan ubanka a gidan mijinka ya fi kuma darajar nan yana nan. To madalla To yanzu kuma bari ku saurari tattauna da abokiyar aiki Hawwa Sharif tare da ɗaya daga cikin ɗaliban sanin makaman shugabanci wato Maryam Abbas Bichi wadda ta fito daga cikin jihar Kano Najeriya. Ga hirar a matsayin gwanarmu ta wannan rana. To baki daya a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka muna muku marhaba da zuwa wannan shiri da ya kawo ku a nan Amurka kuma musamman a wannan fili namu wanda dama naku ne mata da matasa don haka muna muku barka da zuwa. Maryam Abbas Bici. Malama Maryam kafin ki zo wannan shiri da kuke yanzu haka a Amurka me kike a gida wanda ya a iya cewa shine ya zama tsanin da kika taka har allah ya bada nasara kika kasance cikin waɗanda aka zaɓo cikin dubbai kike halarta wannan shiri um, na kasance um, ƙwararriya a fannin kasuwancin yanar gizo wato digital marketing um, inda nake da kamar kamfanina da nake taimakawa 'yan kasuwa mm. ko kuma masu masana'antu wajen tallata hajojinsu akan yanar gizo mm. inda nake da kwarewa akan bangare guda uku a kasuwancin yanar gizo social media marketing mm. wato kasuwancin kafafen sada zumunta content marketing da kuma e-commerce marketing wato kasuwancin siye da siyarwa mm-hmm. akan yanar gizo so bayan na tsunduma a cikin wannan fanni na digital marketing ido na daɗa budewa akan damammaki da muke da su akan yanar gizo sannan da duba da irin matsalolin da ake fama da su musamman a wajen matasa mm. na yadda ake amfani da kafafen sadarwa ana amfani da su ta hanya mara kyau eh. mm. to yasa na duba ga wannan al'amari na fara horas da mata da matasa akan yadda za su yi amfani da kafafen sadarwa domin ya amfanar da su ko su sana'o'i ko kuma su samu wa kansu aiki a takaice dai mun amfanar da kusan mata dubu hudu a wannan horaswa da muke yi a garin kano da kewaye Masha Malama Maryam. me aka koya a gaskiya zan iya cewa wannan shiri da muka zo yana ɗaya daga cikin wani shiri da na halarta a rayuwata da zan yi ya sauya min tunanina ya sauya yadda nake kallon abubuwa musamman yadda aka tsara shirin dama don ka zo da wani abu da kake da shi musamman na al'adunka ka koyi wani abu kuma su koyi wani abu daga gare ka kai maka koyi wani abu bangaren kasuwanci na wato business and entrepreneurship track hmm. wato leadership a wannan bangaren hmm. mun koyi abubuwa da suka danganci ta yaya ma za mu yi tsara jadawalin abin da muke yi wato pitch deck ɗinmu da business plan ɗinmu hmm. shin yaya ma ake sai da zaka je ka doshi kowane irin bai bada bashin kuɗi ne tallafin investment ne hmm. a ashin kuma irin kamar kananan masana'antu da aka ce microfinance da sauransu microfinance irin wa'annan hmm. a ko kuma ma individual ne mai bada grants ko hmm. manya-manyan um, hukumomi ko kuma organizations to mu sai da aka koya mana wannan yadda za ka tsara takardarka da tsarinka don haka ni zan iya canza kowa ina ne a duniya zan iya zuwa in nemi tallafi ko bashi ko kyauta akan yadda zan bunƙasa kasuwanci na sa'annan kuma akwai networking opportunities an kai mu wurare da dama mun haɗu da mutanen da bamu san ma za mu haɗu da su ba gaba ɗaya dai shirin ya mun mabuɗin ido na'a to Allah ya ƙara datar da mu to masha Allah dama haka ake so to da shike mun ji irin abubuwan da kuka koya yanzu kuma bari mu ji yadda wannan abu da kuka koya yaya za a yi ku lankayo shi ya haɗu da abin da kuke a gida domin ya amfanar da sauran 'yan uwan uwanku matasa na gida musamman sanin kuwa ne cewa a halin yanzu dama akwai wannan matsala ta rashin aikin yi da ke addabar matasa a kusan kowane ƙasashe na afirka kuma najeriya ana iya cewa tana kan gaba-gaba maryam wata tsaraba za a ɗauka a kai gida da za ta amfanar da matasa kamar da na faɗa a mm. jawabin abin da na koya mm. zu na yi magana akan na sami wani ilimi na mhm. yadda za ka tsara jadawalin sana'arka business plan ɗinka da pitch deck yadda za ka samu mhm. tallafi mhm. akwai kalubale na musamman za ga mutane suna abubuwa masu kyau amma babu yadda za a yi su samu tallafi to wannan ilimin da na samu zai taimaka min wajen in samu tallafi yadda zan bunƙasa outreach ina zuwa ga jama'a mm. sannan kuma in koya masu wannan 'yan kananan 'yan kasuwa da nake tare da su yadda su ma za su tsara yadda za su nemi wannan tallafi na ko jari ko wani yanzu a arewacin najeriya za ki ga samun shiga irin wa'annan maki mm. akwai shiri kala-kala da za ki ga ana yi applications amma ba ma ma iya cikewar saboda muna ganin kamar ko da wahala ko kuma wannan to wannan zai taimaka mana yadda muka samu wannan experience na je na koya mutum da dama harkar koyarwa nake da horaswa in ƙara nuna musu alfanun wa'annan makin a samu su su zo don su masu ganewa wa idan su. To Allah ya bada iko. Mukula haƙi dangi aure sai an jure. Turan barka mu da sake sara da ku a cikin madafarmu ta yau da gobe. Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Sunana Umma Kusum Umar. Yau za mu yi magana ne akan miyan dinki. Miyan dinki ainihin ta inda na sani miya ce da mutanen zuru da ake amfani da wani ganye a jeji ake tsinko ta dinki. Ana dambun shi ana kuma miyan shi. Ban dai san ko ana kwaɗo da shi ba dai, amma abin da na san ake da shi kenan. Farko za ka samu ganyenka yana nan brownish in color, very light amma yana da daɗi sosai in ka samu ganyen nan za ka tsatsinka shi ka wanke shi da gishiri ka tsane shi za ka ɗauraye ne ba wai wankewa ba ba sai kamar inda za ka wanke shi waka sai ka sa shi a kulan da ka ajiye a gefe saboda ruwan ya tsane ka samu duk abin da dai ka san kana so ka sa a ciki da ka gaya maka sai ka same shi in nama ne da kifi bushashe in kuma kana so ka saka ganda ka san komai ra'ayi ne saboda aljihunka ne zai yi magana sai ka samu komai ka ajiye ka tafasa namanka ka tafasa dried fish ɗinka za ka haɗa ka tafasa shi idan da ganda za ka haɗa still a ciki saboda duka ya yi laushi a lokaci ɗaya kar ka ba kanka wahala sa gishirinka da maginka ka ajiye in ya tafasa ya nuna inda kake so sai ka ajiye shi a gefe sai ka samu tumaturinka, albasa da atagunka in kana so da tattasa, in kuma baka son barkono a ciki sai ka yi shi da tumatir da albasa ka niƙa ka samu manjanka ka zuba a tukunya bayan ka zuba manjan sai ka juya tumatirinka a ciki ka soya shi idan yayi sai ka samu wannan ruwan naman da naman sai ka juye a ciki sai ya tafasa ana zuba mishi garin kuli sai ka zuba a cikin wannan ruwan inda yake tafasa iya adadin yadda kake son kaurin miyan ya zama idan ya tafasa ya tafasa ya tafasa sai ka zo ka zuba dukkinka ka saka maginka da gishirinka duk dai abin da kake so sai ka bar dinkin ya dan tafasa kamar minti goma haka zuwa sha biyar ko ishirin in ka ɗanɗana ka ga ya nuna shi kenan miyanka ya yi za ka iya cin tuwon masara da shi za ka iya cin tuwon dawa za ka iya cin tuwon alkama komai za ka iya ci da shi da yake tuwo don ban san ko ana cin shinkafa da shi ba ko wani abu makamancin haka abin da nasa ana yi da shi shine ana cin tuwo da shi to miyan dinkinka ya yi ka sauke To baki daya da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na yau a madadin binta Ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin. sai fiona nan da ta hada mana shirin a washe rifki muku sallama daga nan washington dc sai an ji ku.